kuɗi a ta hanya mai kyau. Da rashin tayi akan bar arha. Jama'a assalamu alaikum barka da hantsi barka mu kuma da sake saduwa a wannan filin da fatan an wayi gari lafiya. Salo Garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin ta yi, To har yanzu muna kan batun samar ma matasa aikin yi. Yanzu ba tare da bata lokaci ba ga Madina Dauda ta ci gaba da firar. Yanzu ana fa maganan kididdiga da ta nuna cewa matasa kashi saba'in cikin ɗari ba su da ayyukan yi a najeriya an amince cewa rabin al'umman Najeriya wadda a yanzu ake kyautata zaton mun kai miliyan 180. tamanin. Rabin mu mm. matasa ne. Eh. Kuma cikin matasan mu rabin nan wato an samu nawa kenan miliyan casa'in ke miliyan casa'in haka ba su da ayyukan yi ba su da sana'a duk shekara suna karuwa kuma eh duk shekara karuwa ake eh. jami'u na na na fidda matasa kusan dubu talatin a duk shekara ba aiki kuma in suka fito ɗorawa ake akan waɗanda ake da da yaushe gwamnati za ta tsaya wasu nazarce-nazarce wasu horar da wasu Kwararru wasu irin bayanan da kai yanzu ba za a yi ƙarin ɓata lokaci ba ne yanzu? To ai wannan ana magana hanya ce da za ta fito da kuɗi mutum ɗaya idan ka dawo mai da dukiyarsa ko da dubu goma ce yana iya yiwa da yara ashirin da zai iya koya musu aiki. Magana dukiya ne don saboda gwamnati ba za ta iya ɗauka kowane matashi a ƙasar Najeriya ba ta bashi aiki. Za ta iya nemo hanyar da za su iya samun jari sai kasuwanci to a ina za a samu kuɗin gwamnati dole ta nemo kuɗi fa ta hanyar da kuɗi zai zo ba mun kawai za mu dogara gare shi ba akwai hanyoyi da dama so dole a haɓaka dukiya ta mutane waɗanda take hannun wasu azalumai wasu a gwamnati ne wasu ma manyan siyasa ne waɗanda sun yi riƙe ma'aikatan nan suna da kuɗaɗe suna zaune akan biliyan nan to wani in gaya ma idan matasi idan ka samu naira dubu hamsin ka bashi za ka ga matasa uku hudu biyar a kasansu za su iya samun aiki so na farko kenan sannan na son sanar da ke da cewa ilimi na waɗannan mutane zai buɗe idanu zai kawo hanya na kuɗaɗe sannan idan suka fara haraka kasuwanci da wannan dukiyar da za su samu za su ɗauki wasu matasan aiki ne a haka ne zan ɗaura miki a magana ICT da NCC ya kamata ta yi empowering mutane a kai. Yanzu ma'aikatar sadarwa kenan? Yawa ma'aikatar sadarwa. yanzu na gaya miki yanzu misali barin baki misali mtn mtn a takaice tana da subscribers kusan a ce stable ones guda miliyan talatin, a cikin miliyan talatin din idan kika duba revenue per user na kowane customer which means a duk rana duk customer ɗaya yana iya ba mtn kila ko airtel ko wani kamfani da kankanin naira 300 uku zuwa naira 200 biyu a rana a kowane mutum guda idan kika yi lissafi zuwa miliyan talatin za ki iya gane revenue per the whole group waɗannan a rana ɗaya so kin ga waɗannan mutanen za su iya ilmantar da mu don mutum a gona ma ya san me waya yanzu zai iya ɗaukar waya ya buga ya san inda zai sai taki inda zai sai hatsi da sauransu inda ma zai saurari wannan shirye da muke yi yawwa to a wannan idan aka samu aka ci gaba da ilmantar da mutane game da sanin abubuwan nan ta hanyoyin waya ta hanyoyin bincike da sauransu ba karamin sani zai kara mu don na tabbatar muke babban fitina da muke da kasan nan ba ainihin ma rashin aiki ba rashin sanin aikin yi shine ba magana ba don saboda mu yanzu misali bari ba ki karamin misali nan arewa muke mafi yawancin yaran mu ba su samu ilimi da ya kamata ba bale su yi tunanin aiki ko noma noman ma sai da ilimi to bari mu tambaye Aisha ita ina ina kika samu naki ilimin kasuwancin eh to kwarai da gaske assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ni dama ba ma 'yan kasuwa bace a wasa banka ko da yake na aiki a banki so abin da yake faruwa yanzu kar mu ɗauki duk laifin mu ɗora gwamnati gaskiya ba ma gwamnati adalci don laifin mu daga farko ma daga iyaye muna da laifi na tarbiyyar da ƴaƴanmu na ɗaya na biyu magana ilimi ma yana da muhimmanci sosai a rayuwar yaranmu na uku rashin fandin ko wani abu na kuɗi ba wai shine kaɗai zama mana problem ba zan yi magana da directly da abin da na gani a oja kasashe dan yanzu na zuwa Senegal shekara na goma sha shida wayannan mutane ba su ma da ilimi amma za ka ga yaro tun yana shekara biyar zuwa shida ana turo shi kanti na ɗinki yana ko wani yana saka button wani yana saka zare wani haka dai wallahi ni dinnan nan na zuwa wanda nake zuwa wurin su yanzu sun gina gidaje fiye da inda nake tsammani kuɗin mu ne muke kai musu me yasa mu har an zo yan Najeriya sa kawo su Najeriya amma dan ba mu da kishin zuci sai su zo nan ma su ga inda muke yi sai su koma kasar su so gaskiya ni ina kan faɗa akan magana ana dora gwamnati gome mu ma mu kanmu da na bar aiki a banki sai na fara tunani me zan yi ban iya noma ba tunda mai girman bariki a bariki a haife mu sai na tsaya kasuwanci wanda kasuwanci zan yi wallahi da an ce zan kai kasuwanci har yanzu ba zan yadda ba amma dan tsagwaron ban na son zama sai an bani sai na tusa sa kaina na ce zan yi nemi wani abu sai na fara fita na Dubai na fara zuwa na je kasashen na je Dubai sai na ga kasuwancin su ba zai mu ba wallahi da na fara ga mun fi mu dubu biyu na sani yan yan kasan nan wanda suke wanda tsofaffin wanda suke zuwa har yanzu bai fi kadai ko mu bi ba dan ko ai kowa ya zube ta zube kuma gaskiya akwai ciwon zuciya duk magana kudin ne ka sai da kaya ko a biya ka ba so ni dai abin da ke ba kasan mu shawara shine gaskiya mu ya mu ne zamu kan mu faɗa ko mu tsaya kan kafafunmu gaskiya magana dangana gwamnati gaskiya ba za ɓoye ba zai yi daidai a yi mana komai muke so ba gaskiya dole kowa inventin abu yayi yanzu na gani a tv wanda kawai sati biyu yan yara ƙanana yan makaranta suna inventions yaro yana zuwa zai yi aset zai yi wane ne a cikin na wasa na roba zai suna jirgin sama amma gaskiya fi sabi abinda za mu yi training tukun nan ba 'ya'ya mu tarbiya ne kyau shine number one za ka ga iyasun saki ya'ya sakaka. kaka uwa ta fita da safe ta tafi aikin gwamnati uba ya tafi ya tafi ya basu a house girl wani an kai shi nursery school yaran yanzu ba su ma da karfin imani da za su nemi ilimin ba ga kuɗin Comrade Kabir me ya kawo wannan gazawar rashin tarbiyya da ba mu yi ma 'ya'yanmu din kana ganin me yasa muka kawo i wannan lokaci kamar yadda Aisha take faɗa maganan cewa komai ba za mu baro gwamnati ba da shauransu e wannan hakiki amma wato aka ce wai sallah mai kyau daga liman ake so shi inda gwamnatocin da suka shuɗe can baya sun sa mana wato shimfiɗa wato mai kyau ina mai tabbatar miki da daga kan wannan shimfiɗan za a miki ai yanzu misali yau ina so in gane shimfiɗar da kake nufi na horar da matasa ne kafin kinga samo da masana'antu yawa kinga kwanaki a wato lokacin baya da ya wuce in ba za mu manta ba wato textile ɗin Kaduna yana aiki kamfani yawa kamfani misali na wato pijo na Kaduna biyu yana aiki in kika lura lokacin wannan faɗa-faɗan kashe-kashe da shauransu duk kinga ai babu su saboda me gwamnatin da suka shuɗe wato zamanin su saddauna su wane ne duk sun shimfiɗa wa'annan abubuwa to kamata ya da sai a ɗora a kai a ci gaba shugabanci mai kyau in ka same shi to sai ki ga duk waɗannan abubuwan za ka same su cikin sauki to abin da ya ja duk wa'annan taɓarɓarewan rashin iya shugabanci ne na gari wanda tun da muka shiga mulkin farin hulan nan an bar mutane kara zube an bar mutane babu ayyukan yi ba a nuna musu masana'antun ba a me za su koya mutum ya taso a misali iyayen yanzu kamar yadda Aisha take faɗa ne a ah, to shi kan shi mahaifin ya fito yana fafatarai me zai je ci wani irin me zai je nema ya nemo ya kawo gidan abinci kin ga ku ai bai da wannan lokacin matar tarbiyantar da yara amma inda an samu shimfiɗa mai kyau ka tashi da safe misali sai ka ce kai wani je koyi sana'a kaza wance je ki koyi sana'a kaza kin ga dole a samu daidaituwa ko kuma su tafi makaranta su sannan su yawa sai su tafi sana'a yawa to wa'annan abubuwa ina mai tabbatar miki akwai marayu wanda ni na sani kuma ba su da iyaye wanda iyayen nan sun bata sun bar su wasu kuma sun rasu amma da na samu iyaye me nake ba su na ce to sharan da zan ba ku shi kada a dogara a makarantar nan kadai dole fa sai an tashi an nemi wani sana'a in an nemi sana'a yaran nan sai a hada su a wani abun nan sai ki ga, yanzu kamar yadda ake take faɗa da su masu kuɗi nawa ne a ƙasar nan ga kuma yadda kamar shi abin eh, Sadiq yake faɗa ai akwai masu kuɗin da sun saci kuɗaɗen ƙasar nan wanda is worth trillions mutanen nan a biyo su a karɓo su mana a karɓo kuɗaɗen nan a zo a bunƙasa ayyukan yi a kawo mutane abin da ya kamata a ba wa mutane aini ko ni da kika ganin nan ina dan ƙungiyar kwadago akwai abubuwa da yawa da na sha ga ita kanta ƙungiyar kwadago in ce wani sa'in ba mu aikinmu aiki ne da ya kamata ka shiga karkara kana da branch chairmans ana da wane ne a ta sensitizing jama'a wani yanzu shi burinsa shine fa kawai yayi karatu yana jiran gwamnati ya bashi Jama'a a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya yarda. Mu ci gaba da ɗorawa daga inda muka tsaya. A madadin bakin namu, kwamrad Nasiru Kabir da Sadiq Sule Sani Sami da Hajiya Aisha Abdullahi da wakiliyarmu Madina Dauda. Ni Salu Garba ke cewa ku kasance cikin ƙoshin lafiya. tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka, to je ka kashe su ta hanya mai